قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin mana wannan yammaci kuma na karshe daga nan hausa radio voh a birnin tehran da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bansu kuma akwai shirin muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na dokokin zamantakewa akwai shirin kisoshin rayuwa za kuma mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su da fatan masu saurare za a kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin baki ɗaya kafin jin abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 16 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 30 ga watan biyu a na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan nuwamban shekara ta 1949 al'ummar kasar vietnam suka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake mamaye kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi hannun sojin kasashe na kawance ta fice daga vietnam ganin haka sai faransa ta a aniyar sake dawowa a cikin vietnam din amma mutanen kasar suka tayar da balli kuma suka shiga yaƙi da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka lakaɗa wa sojin faransa a kashi a cikin shekara ta 1954 daga ƙarshe dai alatilas faransa ta fi ce ta bar musu ƙasarsu masu hari ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau alama Muhammad Taqi Ja'afari babban malamin addini kuma masanin ilimin falsafa a ƙasar Iran ya rasu. An haifi alama Ja'afari a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran ya harrace alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan ya yi karatu a hauza a birnin tehran sannan kuma ya nufi birnin kom bayan nan kuma ya je birnin najab na kasar iraki bayan ya kammala karatu ya dawo inda ya buɗe makaranta kuma yake karantarwa sarakunan fahalawiyawa na kasar iran sun sanya ido sosai akan abin da allama ja'afari ke karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafar kasashen yamma sannan yana sukar falsafa ta kasashen yamma musamman ma da ke kore samuwar ubangiji banda haka alama ja'afari ya rubuta littafai masu tarin yawa amma mafi mahimmanci daga cikin littattafan da rubuta shine tarjamar nahajar balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsirinsa a cikin mujalladai 27 da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 20 da suka gabata a ranar irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini najafi babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar iran an haife shi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar yana ƙarami ya yi hijira tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na ƙasar iraki a can ƙasar iraki ne alama amini najafi ya yi karatu a cibiyar hausa ya kuma sami digiri a jami'ar bagdaza banda haka kuma yana da digiri na adabin larabci a jami'ar azhar ta kasar masar bayan ya dawo gida ya fara karantarwa ya kuma yi wallafe-wallafe masu tarin yawa da cikin littafan da ya rubuta mafi shahara da cikinsu shine littafin nan na rujalil fikri wal adab jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan bita. 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. ga muhimman kanunsu. gwamnatin jamhuriyar nijar ta musanta labarin da ke cewa tana tattaunawa da isra'ila a ƙasar habasha kuwa 'yan tawayen tigray sun ce su ne suka kai hari a ƙasar eritrea kasar iran ta bayyana cewa shirye take ta karfafa alakarta da dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake gwamnatin jamhuriyar niger ta bayyana cewa babu ƙanshin gaskiya dangane da labarin nan da aka bayar wanda ya ta yawo a kafofin yada labarai da cewa tana shirin kulla alaka ta diplomasiya da isra'ila a wata sanarwa da sakatariyar ma'aikata harkokin wajen kasar ta fitar a wannan litinin ta ce san babu kanshin gaskiya game da wannan labarin tana kuma nuna matukar ɓacin rai a kan labarin da ta ce maras tushe ne sanarwar ta ci gaba da cewa nijar na nan kan bakanta na goyon bayan al'ummar musulmi musamman ma dai kungiyar haɗin kai ta kasashen musulmi oic wacce jamhuriyar nijar ɗin za ta karbi bakuncin taron ministocin harkokin waje na kasashen mambobin kungiyar karo na 47 wanda zai gudana a cikin wannan wata a birnin yamai babban birnin kasar ta nijar gwamnatin jamhuriyar nijar ta kuma yi tuni da cewa har kullum tana nan akan matsayinta game da rikicin isra'ila da palestino na goyon bayan kwamitin alkudus asharif wanda nijar din take a matsayin mamba a cikin wannan kwamiti tun bayan kafa shi a shekara ta 1975 kwanan nan dai wasu kafofin yada labarai a yankin gabas ta tsakiya suka rawaito wani labari daga wata jaridar isra'ila da ke cewa mahukuntan jamhuriyar nijar din suna gudanar da tattaunawa ta sirri tare da isra'ila da nufin dawo da hulɗa a tsakanin ɓangarorin biyu shugaban yankin tigray na habasha ya yi kirarin kaddamar da hare-hare da makaman roka a kan filin sauka da tashin jiragen sama na birnin eritrea mai makwabtaka da kasar ta habasha matakin da ya kara haifar da fargaba a kan kasancewar tashin hankali da ke wakana a yankin gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa jami'an diflomasiyya sun shida wa kamfanin dillancin labaran ap cewa an kai hare-hare da makaman roka a birnin asmara na eritrea karshen mako inda makaman suka dara a kusa da filin sauka da tashin jiragen sama na birnin dakarun gwamnatin kasar habasha dai na amfani da wannan filin sauka da tashin jiragen sama kamar yadda tsagirin tigray suka bayyana inda suke ganin ya halatta su kai hari a wannan filin sauka da tashin jirage Minister kasar habasha abi ahmad ya ce ya ba da umarnin kaddamar da aikin soji a yankin na tigray a daidai lokacin da tankiya da jam'iyyar tsigirin take mulki a yankin take ƙara tsananta jam'iyyar ta tplf ta zargi gwamnatin abi ahmad da samun tallafi na soji daga eritrea iran da gwamnatin kasar ta habasha ta musanta yanzu haka dai wani rikici ya tilastawa habashawa sama da dubu ashirin da biyar tserewa daga muhallansu domin neman mafaka a kasar sudan a da kuma ake ganin cewa zai karu nan gaba matukar dai ba a kawo ƙarshen rikicin ba ta jama'a masu harika da shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa ci gaba da gine-gine da isra'ila take a cikin kwanan falasɗinawa ba shi da halasci kamfanin dillancin labaran falasɗinu ya bayar da rahoton cewa minista harkokin wajen ƙungiyar tare turai joseph borrell ya bayyana cewa ci gaba da yin gine-gine a cikin yankunan falasɗinawa da kemashin kogin jordan ya yi hannun riga da dukkanin dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa ya ce abinda isra'ila take yi na ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa tare da gina matsugunan yahudawa a ciki ba abu ne wanda ya daidai da hankali ba kuma tare turai ba za ta taba amincewa da hakan ba kafin wannan lokacin da dai mai magana da yawon kungiyar tarayyar turai din peter stano ya bayyana cewa matsayar kungiyar tarayyar turai dangane da gine-ginen isra'ila na nan babu canji kuma tarayyar turai za ta ci gaba daukar dukkanin matakan da suka dace akan isra'ila dangane da wannan batu a cikin watannin da suka gabata tarayyar turai ta yi barazanar kakabawa isra'ila takunkuman kare tattalin arziki matukar ta aiwatar da shirin ta na mamaye yankunan falasinawa da ke mucin kogin jordan inda daga bisani prime minister gwamnatin yahudan isra'ilan benjamin netanyahu sanar da dakatar da wannan shiri ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana kalaman sarkin saudiya na baya bayan nan na batunci kan kasar ta iran da cewa dukkanin kalaman maimaici ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade shine ya bayyana hakan a yau a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran da ya bayyana cewa babu wani abu sabo da sarkin masarautar ta ali sa'ud ya faɗa dangane da siyasar ƙasarsa a kan iran ya ci gaba da cewa har kullum kalaman batunci ba za su taɓa zama hanyar warware matsaloli da cin buri ba yin aiki tare da girmama juna shine hanya mafi dacewa wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin dukkanin ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya kasashen da suke da tunanin cewa za su iya sayan tsaro daga waje ko kuma za su iya mayar da lokacin yankin gabas ta tsakiya karkashin ikon su da kuma yin abin da suka ga dama ta hanyar sayan makamai daga amurka a wasa wannan zaton zato ne wanda yake bisa kure daga ƙarshe kuma kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta iran ɗin ya bayyana cewa iran ɗin tana nan akan bukanta na kyautata alaƙa da dukkanin ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya baki daya daga ciki kuwa har da kasar ta saudiya matukar dai tana bukatar hakan ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ana hiyarmu ta Afirka da kuma yin sharhi kansu. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. to a kwanakin baya ne dai rundunar sojin najeriya ta fitar da wasu jerin sunayen mutane 86 da take zargi cewa 'yan kungiyar nan ce ta boko haram da ta ce kuma tana neman su ruwa a jallo da kuma kiran 'yan najeriya din da su taimaka mata da duk wani bayani da zai kaita ga kama su ko kuma ma kashe su ta wannan batu dai ya dau hankula a kasar cikin makon musamman bisa la'akari da wasu sunaye da suka fito a cikin wannan jerin. don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don jin wani sako ke cikin wannan sanarwa da rundunar sojin ta fitar bugu da ƙari kan cewa mai sa a wannan lokaci din don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar larabar da ta gabata ce dai rundunar sojin najeriya ta sake gabatar da wani jerin sunaye mutane 86 da ta ce tana zargin 'yan kungiyar nan ce ta boko haram wanda suke ci gaba da kai ayyuka to kai hare-hare na ta'addanci a wasu bangarorin najeriya musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya din sannan kuma ta ce tana neman waɗannan mutane ruwa a jallo bugu da ƙari kan neman al'umma da su bata duk wani bayani da suke da su waɗanda zai kai su ga kama wa'annan mutanen kuma watakila zuwa ga kashe su saboda hatsarin da suke da shi ga tsaro da kuma lafiyan al'umma musamman na waɗancan yankuna ɗin to daga cikin waɗanda wato wannan jerin sunaye ɗin ya ƙunsa hada shugaban ƙungiyar ta boko haram abubakar shekau da kuma wato wani daga cikin ɓangarori kuma ɗaya daga cikin shugabannin bangarorin da suka balle daga kungiyar ta boko haram ta asali wato albarnawi rahotanni dai sun bayyana cewa babban hafsan sojin najeriya din janar yusuf tukur buru ta ne dai. ya gabatar da waɗannan sunaye din a wani ganawa da ya da manema labarai tare da gwamnan jihar borno baba gara zulum a wajen wani biki na kaddamar da wato 'yan sa kai da 'yan banga a cikin rundunar soji da ke fada da kungiyar ta boko haram wanda a gudanar a sassanin soji da ke karamar hukumar kunduga a yayin wannan biki din da an jiyo shi janar buru ta yi din yana bayyana cewa wani abin da suka kaddamar din wani shiri ne na yin kwab daya da kuma kawo karshen ayyukan boko haram din a wannan yanki kotun dai bayan da rundunar sojan ta fitar da sunayen waɗannan mutane da kuma bayyana cewa tana neman su ruwa a jullo din wato masaranta suka shiga fage na yin sharhi wasu suna bayyana ra'ayoyin su dangane da wannan baturin to wanda kuma haka din ya janyo kace na ce da kuma ce a tsakanin masharhanta a najeriya din musamman da aka yi la'akari da yanayin yadda sunan abubakar shekau ya sake fitowa a cikin waɗannan jerin mutane din musamman bisa la'akari da cewa a baya rundunar sojan ta sha bayyana cewa ta kashe shi duk da cewa dai a lokuta da dama yakan fito ya bayyana ya yi wasu jawabai da kuma nuna cewa har zuwa yanzu yana raye wanda lamarin da ke nuni da cewa dai har yanzu din daga dukan alamu shi abubakar shekau din yana raye idan muka sake idan muka yi dubi za mu ga cewa kusan cikin yan waɗannan shekaru din kusan so hudu rundunar sojin ta najeriya din tana sanar da cewa ta hallaka shi abubakar shekaru din imar kan saboda aka yi da wasu hare-hare da sun kaiwa a wasu wuraren da take zargin cewa abubakar shekaru din yana nan a waɗannan wurare to sai dai kuma daga dukan alamu baya nan din watakila tunda da irin abubuwan da yake fitowa yana bayyana jawaben da yake wasu lokaci ta faifan bidiyo ana ganin sa a fili yana nuna cewa dai har zuwa yanzu yana nan din ba su da sun samu sun kashe shi ba to ala kulli hal kuma dai menene ko shi din yana raye ko kuma dai sun kashe shi rundunar sojin dai ta fitar da hotonsa da kuma bayyana cewa tana neman sa ruwa a jallo to me wannan sanarwa ta rundunar sojin take nufi wani sako yake cikin wannan sanarwa kuma wata irin wani sako ita rundunar take son isarwa me yasa sai a wannan lokaci ne rundunar da ta fitar da wannan sanarwar to waɗannan tambayoyi dai da da waɗansu suna daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa a shirin namu na yanzu don haka halin yanzu muna tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya don tattaunawa da shi kan wannan batu a to menjo barka da zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya e, to menjo a kwanakin bayan da rundunar sojin najeriya ta fitar da jerin sunaye da kuma wasu hotuna na wasu jagororin ƙungiyar nan ta boko haram wadda ta ce tana neman su ruwa a jallo a idan muka duba cikin waɗannan za mu ga wasu fitattun sunaye wasu sanannun fuskoki a cikin waɗannan wato da aka fitar din a to shin wani sako rundunar sojin take son isarwa ne kan abin da aka yake nuna shi ne dama in aka ce akwai waɗanda ake zargi akasari aka nemi a san manyan su waɗanda su ne kashin bayan duk irin abin da ake na aika-aika kuma akai-akai ana fitar da irin waɗannan hotuna dama saboda jama'a in sun san wani ko da misali da yake mutane ne suna cikin al'umma ba tare da an san su ba da ba wani abu suke da ba a ciki wanda za a ce ko uniform ne za a gane su su ne hoton ne kadai da in an nuna wa duniya mutum zai iya sani wani ai ina iya ganin shi yana bi wuri kaza ko ina ganin shi ga wurin ma da yake to ma'ana dai ana neman jama'a ne su kiyaye sanar da hukuma inda waɗannan mutane suke da kuma taimakawa don a magance abin da suke yi. to daga cikin waɗanda rundunar sojin ta fitar da sunayen nasu har da Abubakar Shekau wato shugaban kungiyar wanda a baya kuma rundunar ta sha bayyana cewa ta kashe shi amma dai yanzu sai gashi ta fitar da hotonsa wanda haka ne ma ya janyo kace ne ce a tsakanin musamman a shafuka na irin na zamani na twitter inda mutane suke ta bayyana ra'ayoyinsu shin wannan sanarwar tana nuni da cewa kenan rundunar ta gaza wajen gano hakikanin inda shi abubakar shekau din yake yanzu take neman taimakon jama'a sannan kuma haka yana nufi har zuwa yanzu da ta gaza kenan gurin shi batun kashe shi shekarun abin da haka yake nuna yana nuna kamar akwai shakku kenan a su bangaren su na cewa da suka sun kashe shi suna da tunanin lalle za ta iya wakila ba shi bane ko kuma ya zama shi ne to kuma dai ne ga dai hoton shi duk wanda Allah ya sa ya gan shi ko da bayan sun sa hoton ne yana da kuma wannan shi ne amma hakika inda an kashe shin kuma babu shakku akan kashe shin a ce gazawa ba sai da kamar da na faɗa za ta yi a cikin shakka ne suke yi san farko an riga an ce an gaya mutane an kashe shi amma kuma yadda rike da duke nuna sun da in an kashe shin musamman in inda irin ina an sa bom ne ya tashi a wuri to kaga babu hujja ko tabbacin cewa shi ne inda zai wurin an dade tashi ne ba za a iya gane kawa ba balle a ce da shi to ina tsammani wani yana daga cikin dalilan da yasa suke amfani da wannan damar su kara nuna a duniya cewa ba in ba dai yana nan dai su mahayar dai ana neman shi hmm. amma kuma ne ne kasancewar sojojin a duk ayyukan da suke yi ba koyaushe ne suke sanar da jama'a zahirin don abin da yake faruwa ba dole mutane su rika shakka kuma shi ne ya sa ma dole a rika gaya mutane gaskiya akan kuma abin da aka tabbatar ya faru ba na jita-jita ba. A to Melzo daga karshe akan samu irin waɗannan batutuwa da kamar su sojoji don su ta faɗi wani abu daban kamar musamman na batun wannan shekau ɗin gashi da yanzu ta faɗi baya ta bayyana cewa ta kashe shi amma kuma gashi yanzu kuma tana neman sa. Shin wani ɗin waɗansu suna ganin haka na matsayin kamar ko wasa da hankalin mutane ne da ita kanta rundunar sojin take me ya kamata ce rundunar sojin ta ringa a irin wannan yanayin ne. Ba za a ce na amma da shi wasa ba sai dai kawai akwai kamar da muke faɗa wasu lokuta yaudara. yaudara ko kuma a ce propaganda za ta yi a lokacin da za a ce an kashe shi din an yi ne don a daɗaɗa wa 'yan najeriya ko kuma allah an yi ne don a karya gwiwar waɗansu daga cikin magoya bayan shi wanda suke da kokari ko ne kore su yi wata abu a daidai wannan lokaci zai cewa an kashe su zai iya sa su san tsaya sasin wani abu nasu a cikin karaya ko duk ana irin wannan amma sai dai su gwamnati najeriya da nasu abin ya bambanta shine ba ta fitowa daga baya bayani kamar yanzu da suka manna wannan hoto ya kamata su yi wa jama'a bayani sa hoton ne sakamakon daga baya mun yi bincike mun gano ba shi ne muka kashe ba kuma muna da shakku akan abin da ya kamata suna ba mutane wannan bayani don shi ne zai karfafa mutane gwiwa kuma a rika ba su goyon baya akan abin da suke manjo ya haya shinko mai ritaya kenan a hira da ta haɗa da shi dangane da wannan batu to masu saurari da kama karkashin ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri din kafin nan lokacin a madadin shi manjo ya haya shinko da ya taimaka ya amsa mun tambayoyin ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Salamu alaikum Radio Iran, jamhuriyar Musulunci. suna na Usaini Labran daga nan tsakiyar Nijar. a ɗan katsari komin rural da ɗan katsari cikin gundumar dogon dutse a cikin jihar toso ta jamhuriyar nijar mun je kotun tsarin mulkin mai kula da kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi hidda sakamako na tantancewa da an kai ma 'yan takara to abinda muka fata ga 'yan nijar da 'yan ƙasa baki ɗaya sai mu roƙi Allah kuma mu kwantar sa mu tunda komi da doka na shiga tahiya wanga mutane dai doka ta tassa su wanda Allah ya sa sun ka huce to sun gode ma Allah kuma a cigaba da aiki wanda Allah ya sa to san su bai cigaba ba ko wani matsala sai su yi hakuri su hari gaba wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kenan duk abin da kaka so kai in Allah bai kaddarce ka da shi ba ba za ka same shi ba muna fata kuma a yi zaɓe lami lahiya a ƙare lahiya a ƙasa ta jamhuriyar Nijar sunana Hussein Labran ina nan a cikin garin dan katsari a gundumar dogon dutse tsakiyar nijar a cikin jihar doso baki daya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci BH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. yau na shigo ne tsokaci dangane da batun da ya gudana na fitar da ɗan takara a jamhuriyar niger wanda al'umma ƙasa suke cewa an yi magudi muna kira ga mahukuntan ƙasar jamhuriyar niger dan allah ji tsoron allah ku sani cewa za a yi mutu kuma za a je wurin ku zauna ku cire ɗan takarar da kun san zai yi gaskiya kuma zai zai cire 'yan Nijar daga cikin wani matsalar da suke ciki domin eh, al'ummar Nijar suna cikin yanayin damuwa da kunci. assalamu alaikum boh hausa mai magana naku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci a game da mahukunta 'yan siyasa da talakawa na ƙasar nijar da allah lokacin zaɓe duk magidanta da masu ra'ayin jefa ma wani ka yi lissafi a gida ɗaya kakkati da sama mutum duk mutum inda yake so ya jefa karkace ce wai a kasan ka yake ko wani dan gidanka ne ko yaron ka ne ko kuma abokinka ne ka ce mishi dole ka je abin da kake ra'ayi shi zai je ma a hudda wannan duhun kan da Allah siyasa wayan ma mutane yake da kai abin da mutum yake ra'ayi Allah ubangiji ya bada zaman lafiya Allah ka kwanci hankali a cikin kasa na ku mai sauraron ku na yau da kullun na agwa mai faci daga nan zandar ina yi muku fatan alheri ma'aikatan BOH Hausa Assalamu alaikum radio BH ta Hiran da fatan an wani lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaran Nijar. To, zan yi tsokaci akan wannan tantancewa 'yan takararmu da aka yi Nijar. To, a cikin harakan nan dai ya ji tsoron Allah, saboda an yi wani eya ne masu mulki so suke su da a mulki. A kowanne bi kamata ba soke takararsa aka soke. Mu dai 'yan Nijar a kyautata mana mu abin da muka yi so ma a soke magajinan gariruwa mera-mera na nijar su ya kamata a soke saboda sun yi shekara goma goma a sama kuma suna wa masu zarci kuma shugaban kasa ba su dama su nemi wata takara musamman mu a kanton ɗinmu ma na da kusa aikin komi ba a mun ba a fannin meri in kuwa kowanne ya ce amma wani abu ya yi magana mu ji shi daga mustapha rabilu da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan rediyo biyu tehran na magana siraju abdullahi daga jihar tawai a yau ina so in ba da tsokaci na akan 'yan siyasar mu na nijar kenan jama'a da allah siyasa ba wani abu ba ne abu ne wanda ya kamata mu nutsu mu yi wa kanmu karatun ta nutsu eh mun san dai komi ke gudana kuma mu akwai arziki alhamdulillah eh arzikin da yake cikin mu na ƙasa wallahi ba duk kasashe ba nan ga cikin afirka take tattare da shiya to amma yau ƙasanmu mu ne da wahala mu ne da talauci mu ne nan mu ne nan mu ne wa walakanci ƙasashe har nan cikin afirka ma jama'a da allah muna kira da 'yan siyasan mu da kuma a shugabanni da kuma farar hula masu kamfe na siyasa ta ƙasar mu ta Nijar. Da Allah mu zaɓi waɗanda ya kamata waɗanda za su yi mana adalci cikin ƙasa. Eh kuma masu kishin addini. Eh Allah ɗaya san na ƙwarai Allah ɗaya san mai gaskiya. Eh amma muna roƙo Allah Ubangiji su wata wata'ala shi iya muna Allah Ubangiji ya zaɓa mana ba tare da iyawanmu ba ba tare da tunaninmu ba. Eh Allah Ubangiji ya sa a ce duk inda al'umma za su kai ƙura'arsu Allah Ubangiji sa ce suna tare da mai adalci. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Mai magana Siraju Abdullahi daga jihar Tawa. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ورحمة ta'ala wa barakatu. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na tare da mu lallai a cikin wannan shiri muna ƙoƙari ne wajen fito da waɗansu dokoki na rayuwa waɗanda waɗannan dokoki matuƙar muka yi aiki da su muka ɗora su a doron mu ta yau da gobe da juna to zamantakewar mu da kowa zamantakewar mu da junanmu za ta zama managarciyar zamantakewa ko ba za a dinga samun tsaiko ba a tsakaninmu to ina fata duk waɗanda suke bibiyan wannan shiri sun fahimci hakikanin ina aka dosa dangane da wannan shiri domin fahimtar dokoki na zamantakewa kuma uwa uba aiki da su dokoki ɗin to lallai wannan shi ne zai haifar mana da zamantakewa managarciya kuma abin da za mu samu ne na irin rayuwa wadda za ka ga cewa rayuwa managarciyar da babu tsaiko babu wani tashin tashina babu kashe na ce a cikinta shi yasa muke gabatar da wannan shiri domin mu fahimci su dokoki na rayuwa ɗin kansu da kuma ainihin yadda za mu yi aiki da su domin in baka san doka ba aiki da ita ma zai maka wahala saboda haka ne muka fito da waɗannan bayanai musamman a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa to a wancan shiri mun yi tsokacin cewa za mu kokari mu shiga waɗansu bayanai na sanin dokoki na waɗansu ƙasashe namu na afirka to amma kafin mu shiga ga binciko dokoki wato musamman ma dokoki na ƙasashen namu na afirka wato za mu ɗauki dokoki na wasu ƙasashe masu muhimmanci a nahiyarmu ta afirka musamman kasashen da suke magana da harshen hausa za mu yi kokari mu ga cewa mun binciko mun fahimci wasu dokoki masu muhimmanci na zamantakewa domin mutane su fahimce su su gane su su kuma ainihin fahimci cewa idan aka taba maka wasu al'amura na haƙoƙinka to me ya kamata ka yi a bisa dokokin wannan ƙasa ɗin me ya kamata ka yi waɗanne hanyoyi za ka bi domin ka dawo da haƙoƙinka domin gujewa ɗaukan doka a hannu wanda wannan baya kawo maslaha a kowane lokaci ga al'umma to kafin mu kai ga binciko dokoki waɗanda ko waɗanne ƙasashe kuma ma waɗanne ƙasashe za mu bincika waɗanne ƙasashe ne za mu duba ƙasashen da ake harshen hausa ɗin za ka iya kawo misali najeriya ghana misali niger kamaru da dai waɗansu ƙasashen da muke ganin wato akwai hausawa da dama waɗanda za ka iya cewa lalle ya kamata mu bujiro da dokoki ɗin waɗannan ƙasashe domin masu sauraron musu su fahimci dokokin ƙasashensu su kuma fahimci hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da haƙoƙi ko kuma dawo da haƙoƙinka idan aka samu cewa wani a cikin zamantakewa ya yi abin da bai dace ba ko ya sarayar maka da haƙoƙinka to amma kafin mu kai ga wannan ya kamata kamar yadda na taɓa yin bayanin wasu siffofi na doka in an ce wannan al'amari doka ce to akwai wasu siffofi na ita doka ɗin da kuma abubuwan da ke alaka da ita doka din ba wai kowane abu ne da an gaishe za a ce a doka ba ne a ita doka tana da siffofi wanda na riga na yi wannan bayani a cikin wannan shiri tun wasu suriyar mu da suka gabata to abin da nake so na dai tsokaci a yau shine dangane da wani abu wanda yake mai muhimmanci a cikin mu'amala ta yau da gobe tsakanin al'umma na duniya ma baki ɗaya akwai wani abu da ake kira wato za ka cewa ƙa'ida ta doka ƙa'ida ta doka ko kuma a turanci suna kiransa rule of law irin waɗannan ƙa'ida ta doka ya kamata mu san idan an ce ƙa'ida ta doka wannan ƙa'ida ce ta doka mai ake nufi tuko sannan ita ƙa'ida ta doka ita ma tana da waɗansu abubuwa waɗanda za ka iya ɗaukan cewa siffofi ne na ka'ida ta doka da farko dai a duk lokacin da ka ji an ce da kai ka'ida ta doka ko kuma rule of law to abin da ake so a nuna mana shine waɗansu tushe ko kuma ka'idoji waɗanda a ƙarƙashinsu dukkan mutane baki ɗaya ko kuma dukkan wasu cibiyoyi gaba ɗaya dukkan wasu za ka iya cewa kamfanoni da cibiyoyi duk gaba su za a iya tambayar su a ƙarƙashin wata doka ko kuma dokoki na wani guri da aka riga aka ainihin kafa su waɗannan dokoki ɗin to wannan duk abin da yake da wannan shine ake ce masa ƙa'ida ta doka wato doka in aka ce wannan fa ƙa'ida ce ta doka to ita wannan ƙa'ida ta doka ɗin to dukkan wasu mutane al'umma ko kuma cibiyoyi ko kuma kamfanoni duk gaba ɗaya sun kasance za a tuhume su a ƙarƙashin wannan ka'ida ta doka din za su zo su amsa dukkan wasu tambayoyi ƙarƙashin dokoki to in aka ce wannan to ita ce ake ci mata ka'ida ta doka ba wai wani mutum zai iya zuwa ya amsa tambaya kan wannan ka'ida ko kuma wata doka ba amma wani shi an yafe masa ban da shi an cire shi to in wannan aka samu haka to bata zama ka'ida ta doka ba ko kuma wata cibiya za ta iya zuwa a kiranta ta zo ta amsa wata tambaya ta doka a ce ta karya doka amma ban da wata cibiya din ko kuma wani kamfani zai iya zuwa ya ce an kiransa ya amsa wata doka ya karya doka amma wani in yi irin wannan aikin a ce a to ban da kai kai baka karya ba amma wancan sun karya to in aka samu irin wannan to wannan bata zama ka'idar doka ba insha Allahu za mu tsaya a nan a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa daga nan nake cewa ku zama lafiya sai Allah ya sa damu a shiri na gaba. rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya ganin kayan cikin jakar duk sun hargitse ya sa shatima ya ciro su gaba daya don ya linke wata bakar leda ya gani a can kasar jakar ɗauko ta ya buɗe ka da barawo ya ɗauka wani abin ne wani littafi ya gani yana buɗewa wasu hotuna guda uku suka faɗo ɗauka ya ya tsura ma mutanen jikin ido murmushi shatima ya ce la ashe goga san naziru waɗannan kuma mamar shi ce da baban shi Ga shi nan kuma shi kadai to wannan mutumin kowaye ƙara buɗe littafin ya yi bai ga komai ba sai rubutu a ciki da wasu takardu jin motsi ya sa shati mai saurin ajiyewa ya fara saka kayan a ciki goga da ya shigo ɗakin cak ya tsaya yana kallon shatima saurin matsowa ya yana faɗin kai auta wa ya ce ka buɗe mani jaka jikin shatima ne ya fara rawa ya ce dama kayanka ne nake gyarawa dukawa goga ya ya ɗauki ledar da take kusa da shetima ya ce uban wa ya ce ka ciro wannan ledar ko ni da nake ajiye da ita ban san me a ciki ba oga ne ya bani ajiyar ta shine kai kuma ka ɗauko Shatima ya ce ni ma ban buɗe ba faɗowa ta ban ma san ta faɗo ba fiye jakar shi yayi yana faɗin Ta fita kuma idan na gano ka buɗe mani wannan ledar wallahi sai ranka ya ɓaci ido da ya shigo ya ce yau kuma mai haɗa ka da autan naka goga ya ce fita na ce a guje shatima ya fita ili ya ce wai meye haka nake gani goga ya ce dan iskanci na sa shi gyara ɗaki, amma ya zo ya zazzaga mani da jaka kalli wannan ledar da oga ya bani ita kwanaki bayan da muka yi aiki a ɗan na kola na ganta a kusa da shi tunda oga ya same ta a cikin jakar matar da ya bude ya ga ba kuɗi ba ne ya ɗaure ta nan ya bani ya ce kada na wurgar da ita ka san oga baya son aiki da barin sahu tunda da ga ya bani ita hankila zai amfani da ita na ji kamar takardu ne a ciki kila na fili ne ko na gida yanda ya bani ita wallahi har yanzu ban san me a ciki ba tunda kuma na san ba kuɗi ba ne ya sa ban damu na buɗe ba shine fa na saka ta cikin ƙasan jakata tun daga ranar ban ƙara ɗauko ta ba ni na ma manta da ita amma da yake auta ƙaramin barawo ne kaga har ya gano ta shegewa ma ya sani ko ya ɗauka kuɗi ne a ciki kila tafiya zai yi da ita Allah ya sa na shigo dariya ilu ya ce haba dai ya za a yi maka sata kamar yadda ya faɗa shi ma bai san ta faɗo ba kaga zazzago kayan yayi ba lalle ba ne ya ga faɗowarta tunda ka ce a gefen shi ka ganta Ka ga yanzu za ka saka mashi zargin wani abu ni fa na yarda da shi domin akwai shi da sa'a kuma yana son ka goga ya ce ai tsoro na jini. ka san harkar nan tamu babu yarda a cikinta kenan zan yi magana da shi amma gara da na mashi haka kaga nan gaba ba zai ƙara taɓa mana kaya ba kasan wani lokacin zan iya aje wani abun kuma kaga shi yaro ne ilu ya ce wannan haka yake wai har yanzu oga bai kira ka ba goga ya ce ka san halin oga ya yarda da ni idan kaga bai kira ni ba ba a samu wani aiki ba ne in dai sata ce ya san akwai ni da sa'a shi yasa yake so na dan duk abin da ya ce na sato mashi sai na ɗauko shi ga shi ya ga yanda na firgita da wannan aikin da muka je ka san tun da muka fara wannan sana'ar bam taba kisa ba kuma shi ma bai taba aikin kisa da ni ba ranar da aka yi bikin ku ya kira ni na je ni kadai muka fita wani waje da dare wallahi baka ji da na ji ba wasu bayan Allah mutanen Nijar sun fito cikin dare za su je katsina a jirgin su zai tashi zuwa makka oga ya sa ne na je na kwanta a saman titi mutanen suna zuwa suka tsaya taimako kawai yaran oga suka fito babu tausai haka oga ya kashe su kajin da jikina ya ringa rawa a ranar kuwa haka ya sa muka saka su mota ya je muka je muka rufe su ashe cikin motar akwai karamin ɗansu yana bacci shine oga ya ce a taho da shi zai maida shi yaron shi da yake babu rabon yaron ya taso cikin barayi sai Allah ya kubutar da shi bayan mun rufe su muka tafi ashe yaron ya bar motar shi ne da aka duba cikin kayansu, oga ya bani wannan ledar ya ce na aje mashi ne wani ya ce mani wallahi kada na bari ta ɓace oga haka yake sabon zuwa kila yana son ya gwada ni ne Shi ne fa na zo na mata wannan ajiyar duk inda zan je tana cikin jakata ka ga koko babu wanda ya san da ita ka san halin sana'ar mu wani zai iya ɗauke ta duk da na yarda da ku kai ne wanda na fara da faɗa mawa ba na son ka faɗa ma kowa na san oga zai karɓi kayan shi wannan dalilin ne fa sa da na dawo gida na yi jinyar sati wallahi ko rufe ido na yi waɗannan mutanen nake gani da na faɗa ma oga shi ne ya aiko wani yaron shi da wani magani a cikin roba ya ce a bani na sha tun daga lokacin na ji tsoron ya fitar mana daga zuciya ilu ya ce lalle goga ka iya rike sirri haka fa kawai ka ba mu kuɗin da ka samo ka ce mana sata kuka yi ashe kuɗin kisa ne amma ka san tun da muke bamu taɓa kisa ba goga ya ce ni ina ruwana tun da ba ni ne na kashe ba ilu ya ce wallahi idan kana bin oga wata ran zai sa ka ka fara kisa ne kuma wannan maganin da ya baka kila na cire tsoro ne kaga wata rana za ka iya kashe mutum da hannunka kada ka manta mu fa almajirai ne bai kamata a ce muna kisa ba goga kai ma fa babba ne mu kaɗai mun isa mu zama yaranka me zai sa ka sai ka tsaya mu karkashin wani mara imani yana juya ka kawai ka canza layi ka daina zuwa wajensa mu ma daga yau mu ringa cin gashin kanmu shafa kai gogaye ya ce kai ma fa ka kawo shawara maganar ka gaskiya ce wata rana zan iya kashe wani gara na tsaya a sata ta amma ka san Allah wannan yarinyar sai na yi mata rashin mutunci da har abada bakinta zai mutu ba za ta ƙara zagin wani ba zan yi magana da gali shi shi alhaji zai san almajirai ma 'ya'ya ne tun ranar da shatima ya ce ya zage su nake jin haushin shi na tsani na ji wani yana zagin almajiri ita kuma wannan matar ita ma za ta gane kuranta mu je kasuwa na sayi wani layin sai na kwashe lambobi na na karya layin a cikinsu babu wanda ya san inda nake mutum ɗaya ne ya san garinmu shi ma ko ya je ba zai iya gane inda nake ba saboda ba a gidanmu muka haɗu da shi ba ila ya ce kenan mu tafi to ya za ka da wannan ledar goga ya ce ka bar ta inda ka ganta zan aje ta saboda ɓacin rana To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki a kansu da majin jin mahangar masana a wasu lokuta. Shirin namu na zai dubi ne a kan ziyarar da ministan tsaron kasar Iraki yake gudanarwa a kasar Iran da kuma hannu da aka rattaba akan yarjini daban-daban ta fuskacin tsaro tsakanin gwamnatocin kasashen biyu da kuma yadda ake samun ci gaba ta fuskacin ayyuka na haɗin gwiwa a bangaren tsaro tsakanin kasashen biyu da suke makwabtaka da juna da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka ministan tsaro na kasar iraki yana gudanar da ziyarar aiki a kasar iran inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnati na kasar ta iran kuma suke tattaunawa akan batutuwa daban-daban wanda suka shafi harkar tsaro da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu bayan isowarsa birnin tehran ministan harkokin wajen kasar ta iraki juma'a inat sa'adun ya fara ganawa ne da babban mai masaukinsa wato ministan tsaro na kasar iran janar amir hatami inda suka fara ganawa a babban gina ma'aikatar tsaro ta kasar iran sun kuma tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da batun tsaro tsakanin ƙasashen na iran da iraki kamar da kuma aka rattaba hannu akan yarjini daban-daban a wannan fage bayanin kuma juma'a ya gana da muhammad bakiri babban hafsan hafsoshin soja na kasar iran inda suka tattauna kan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da batun na tsaro inda muhammad bakiri ya tabbatarwa ministan tsaron kasar iraq cewa a kowane lokaci kasar ta iran za ta gaba da kasancewa tare da iraki komi tsanani komi rintsi domin kuwa kasashe ne guda biyu da suke makwabtaka da juna wanda tsaron kowace daga cikinsu yana da dangantaka da tsaron ɗayan saboda haka janar muhammad bakiri ya tabbatar wa ministan tsaron kasar irakin da cewa iran za ta yi amfani da dukkanin karfin da allah ya huwace mata domin tabbatar da cewa an samu tabbatar tsaro a wannan yanki daga ce kuwa hada tsaron kan yakokin kasashen iran da irakin baya ga haka kuma ya tabbatar masa da cewa dukkanin yarjunin da aka rataba hannu a kan su a wannan fage a tsakanin iran da irakin za a tabbatar da cewa an aiwatar da su kamar yadda aka rataba hannu a kansu bayanin kuma ya gana da admiral ali shamkhani babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar ta iran wanda a nan ma sun tattauna akan wasu batutuwa wanda suke da alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskacin tsaron bayanin kuma ya gana da janar salami wanda shine babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na ƙasar ta iran salami ya tabbatar wa ministan tsaron kasar iraki da cewa a kowane lokaci dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran a shirye suke su kaddamar da dukkanin hidima da rataye a kansu ga al'ummar kasar iraki wasu daga cikin abubuwa da suke da matukar mahimmanci wanda ministan tsaron kasar irakin ya bijiro da su a wannan ziyara shine batun sayan makamai daga kasar iran wanda wannan lamari ne wanda yake zowa 'yan makonni bayan dagewa iran ɗin takunkumin saye da sayar da makamai da majalisar ɗinkin duniya ta yi ministan harkokin tsaro na ƙasar iraki ya jaddada a yau cewa a lokacin wasa da janar hatabi babu wata ƙasa wadda za ta iya hana iraki aiwatar da shirinta na ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa ta fuskacin tsaro tare da iran kamar da kuma iraki ba ta wata ta baba ko tantama dangane da sayan makami kai tsaye daga gwamnatin kasar iran domin kuwa hakan bai saba wa kowace irin doka ta ƙasa da ƙasa ba a bangaren ayyukan haɗin gwiwa na kan iyakoki na ƙasashen biyu kuwa iran da iraki a yin wannan ziyara ta ministan tsaron ƙasar irakin sun rattaba hannu akan yarjini na haɗin gwiwa inda dukkanin bangarorin za su yi aiki tare domin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu musamman ma yankunan da akan fuskanci barazana ta tsaro daga bangaren 'yan ta'adda kasashen iran da iraki dai kasashe ne da suke makwabtaka da juna waɗanda suke da tsohon tarihi na dubban shekaru alakar kasashen guda biyu dai alaka ce wadda take ta tarihi a lokacin mulkin donald trump na kasar amurka mai barin gado ya yi yakacin kokarinsa domin tabbatar da cewa ya raba wannan alaka kamar yadda wasu daga cikin gwamnatoci suka yi irin wannan yunkuri da hakan ya hada har da gwamnatin tsohon shugaban kasar amurka george w bush kamar da kuma wasu daga cikin gwamnatocin kasar iraqin da aka yi sun yi kokarin bata wannan alaka musamman ma dai gwamnatin ba'as da aka yi karkashin jagorancin saddam hussein wadda da karshe ma har ta kaddamar da yaki kan kasar ta iran amma duk da haka wannan bai raba al'ummomin kasashen guda biyu ba waɗanda suke aiki tare a dukkanin bangarori musamman ma ganin cewa akwai abubuwa da dama da suka haɗa su ta fuskacin addini da kuma al'adu baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fashan sun yi iyakacin kokarinsu domin ganin cewa sun tabbatar da wannan alaka a tsakanin iran da iraki ta samu tangarda daga ce kuwa har da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan da suka hada da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da suka yi wa kasar iraki alwashin makudan kuɗaɗe matuƙar dai da kasar ta iran da kuma sakamakon matakin da iraƙin ta ɗauka na ƙin watsi da ƙasar iran ɗin kamar yadda waɗannan ƙasashe na larabawa da kuma isra'ila gami da amurka suka nema to wannan ne babban abin da ya sa a kirkiro ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda aka kwaso mayaka daga ƙasashen duniya daban-daban da suka kafa ƙungiyar nan ta da'ish aka kuma turo su cikin ƙasar iraki domin tayar da bama-bamai da kaddamar da hare-hare na ta'addanci kamar dai da muka gani a shekarun baya-bayan nan a ƙasar ta iraki iran ta kara samun karfi da kuma karbuwa a cikin kasar ta iraki kamar yadda alaƙa ta ta ƙara karfafa ta hanyoyi daban-daban a tsakanin ta da gwamnati da ma al'ummar kasar daga cikin abubuwan da suka kara jawo wannan alaka ta karfafa a da irin sadaukarwa da kasar iran din ta yi ga al'ummar kasar irakin ta bangare daban-daban musamman ta fuskacin makamashi inda iran ɗin takan sayar da mai da iskar gas ga kasar iraki a farashi mafi sauƙi da take sayar da su ga sauran ƙasashen duniya wanda al'ummar ƙasar iraƙin suka ci wannan garaɓasa, bayan kuma batun wutar lantarki wanda iran ɗin take sayarwa ƙasar kasar iraki da ake amfani da ita a sassa daban-daban na ƙasar a farashi mafi sauki baga kuma akwai kayayyaki na amfanin rayuwa da hakan ya haɗa har da abinci da ake noma a ƙasar iran ɗin wanda shi ma al'ummar iraki suna samun shi akan farashi mafi sauƙi. kan yadda za su iya sayansa daga kowace ƙasa ta duniya wani abu wanda yake da matukar mahimmanci ta fuskacin sadaukarwa da ƙasar iran ɗin ta yi ga ƙasar iraki shine kafa ƙungiyar nan ta dakarun sa kai ta al'ummar ƙasar iraki wato hashid sha'abi wadda ita ce rundunar da ta fatattaki mayakan 'yan ta'adda na da'ish waɗanda suka addabi ƙasar ta iraki daga ƙarshe dai sakamakon irin sadaukarwa da janar kasim suleimani ya yi wajen kafa wannan runduna ta hashe da sha'abi wannan ya zama babban karfin kafa wajen hana amurka da 'yan koranta su cimma manufofinsu a cikin kasar ta iraki wanda haka ma baya rasa nasaba da irin matakin da gwamnatin kasar amurka ta ɗauka a ƙarƙashin shugabancin donald trump wajen yin kisan gilla akan kasim suleimani da kuma shugaban hashe da sha'abi din abu mahadi muhandis. wanda suka rasa rayukansu a lokacin da amurka ta kaddamar da hari a kansu da jirgi maras matuki a cikin birnin bagadaza to waɗannan dai suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suka ƙara ƙarfafa wannan alaƙa wanda kuma abin da yake faruwa a yau a halin yanzu a tsakanin ƙasashen biyu babbar manuniya ce akan cewa dukkanin kokarin da bangarorin ƙasashen yammacin duniya suka yi da ma wasu daga cikin 'yan koransu na ƙasashen larabawa domin yin tasiri mummuna a cikin wannan alaƙa dai bai yi nasara ba To jama'a masu saurare don na kawo ƙarshen shirin namu ganin cewa lokacin da muke da shi kawo jiki a nan za mu dasa aya sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu kuma ɗauke da wani jigon. kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin ƙoshin lafiya